an yi kira ga babban kwamandan hukumar hizba ta jihar kano malam aminu ibrahim daurawa da ya yi wa allah ya yafe wa murja ibrahim kunya wannan kira ya fito ne daga bakin ɗaya daga cikin manyan mata a manhajar tiktok aisha big boss inda ta ja hankali ga babban malamin addinin musulunci malam aminu ibrahim daurawa da ya yi wa allah ya yafe wa murja a cewarta ko a yanzu murja ta gane kuranta Sheikh Aminu Daurawa hankuri akan maganar murja. A yi hankuri Sheikh, don Allah don annabi a yi hankuri, a yafe mata. A bar wannan maganar murja, a bar maganar na ya je banza kawai don Allah don annabi don girma ya rasu layi. A yafe murja a bari. Saboda Allah da annabi. Ita da kanta ma murja ta abin bata san kamar ya zama haka ba. Na imani da Allah. inda ta sai a zama haka yadda duniya duka aka yi ca a kanta ko ni da kaina ma shan da na yi magana eh shan da na yi magana akan murja saboda shi a yafe mata dan Allah da annabi a yafe mata murja gobe kake koma kake koma yau malam aminu daurawa ya girme ki a haife ya haife ki kuma ko ma ba haka ba ma yana kamar matsayin ubanki ne yana kika yi man manya manya maganan nan ko ni da kaina ban ji daɗi ba murja so da shi ki daina kan gobe kuma ki kuma kara irin wayannan ashar da wayannan su abubuwa dan Allah ki daina dan Allah dan girma ya rasulullahi ni dai baki taba min komai ba murja baki taba min komai ba baki taba zagi na ba wallahi ban ƙarya baki taba zagi na ba wallahi baki taba zagi na ba ba zan yi ƙarya ba kina yi da mutane amma ni dai wallahi baki taba yi min ba saboda shi ki ji magana murja wayanda kuma duka suka zauna suka ta tsitsine mata dan Allah ku yi hankuri tsinuwa baya da kyau wani bakin wani fauzin ne don bakin munga bai da kyau baki bai da kyau baki fauzin ne saboda shi duk wayanda suka tsine mata ku yafe mata tsinuwa bai da kyau wani tsinuwan shi kamar abin gane saboda shi dan Allah da ku bari kun gane ko ku bari saboda Allah da annabi sheik a yafe mata gani ƙasa a yafe mata dan Allah da annabi a yafe mata kuma a janye batun kotu da wasu abubuwan nan dan Allah da annabi sheik. ni fansin ka ne fa eh ni fansin ka ne tun kan eh, facebook har suka bani abin ganka na fans da na sa shi kan eh, tiktok tsohon account na da aka bandin nan to so shi yasa yanzu ban gan abin gan fans ba ina nan na ta bida tun shekaran jiya ina ta bida ni ka ne saboda shi a yi hankuri ka san ninga ba zan yadda wani ya ci maka mutunci ba ba ma kai kawai ba ma duk malamai duk duniya ba daya ba zan yadda ba saboda shi ga mu kasa a yi hankuri murja a ji magana dan Allah da annabi murja a ji magana a ji magana dan Allah da annabi kuma masu zaginta suna zagi iyayenta don Allah ku daina don Allah ku daina murje yariya ne murje yariya ne don Allah ku daina ba ta san abin da take yi ba ba ta san abin da take yi ba murta yariya karama ne kun gane ko saboda shi ku yi hankuri kowa ya hankuri mu yi hankuri da ita haka nan ku bari ta dawo ta ta zo ta fara tiktokin ta tana nishatar da mutane ana dan dariya Shi ne mafi alheri dan Allah ku rabu da murja dan Allah shaka yi hankuri a yafe murja don girma ya rasulullahi a yafe mata murja ke kuma ki ji magana ki ji magana murja wani ashar ashar na baso in ƙara jin wani ashar ni dai baki taba zagi na ba ba zai ƙarya baki taba zagi na ba kina ashar ashar ke wallahi murja ba ta taba biyowa kan hanya da nake ba wallahi azim ita da mutane suna yi fada fada su amma murja dai wallahi ba ta taba biyowa kan hanya na ba sai dai ni ma in zo ina wani shakiyanci shakiyanci yi dariya ina dai so yi dariya a amma dai murja ba ta taba zagi na ba ba ta taba min wani kai ko wani ba banza murje ba taba ganin ta akan page na ba saboda shi murje ki ji magana ki ji magana shek a yi hankuri da Allah da annabi da Allah da annabi a yi hankuri a yafe mata a janye wani batun a kai ta ina ne a kai ta ina duk muna na muna ji za kai ta gidan mahaukata za kai ta ko ina da Allah a yi hankuri ina ba duniya duka hankuri dan Allah akan murje dan Allah akan murje Ibrahim kunya dan Allah a yafe mata murje lafiyanta lau lafiyar talau buduruntaka ne ke damu murja eh buduruntaka ne ke damu ta tana gani ta ma ta isa ne saboda shi yasa murja ba wai bata da lafiya bane lafiyar talau to shi ayi hankuri dan Allah da annabi kuma duk wanda maganan da nayin gai mashi ciwo ku yafe min dan Allah hankuri ne za mu yi mu bayar ba abin da za mu mu bayar ƴan mu ne ka ayi hankuri dan Allah da annabi na kuma din nan banka da kuma kolin ka insha Allah in ƙara baka hankuri dan Allah da annabi shek gari ƙasa gani kasa ya hankuri dan Allah da annabi masu salam